baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al muhammad ahmad bakadir al-amudi da ke wannan bigire jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci na laraba sha biyar ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara na shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na sha biyar kuma shine majalisinmu na ɗari da talatin da shida a tafsirin suratu ali imran muna tafsirin aya na ɗari da talatin da biyar za mu sake sauraron wannan ayar da wacce take bi mata sai mu ɗora daga inda muka tsaya wajen bayanin ta'ajiya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora Mal Abdurrahman bismillah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله مدوكين سركي أنا شوى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله kuma waɗanda idan suka aikata mummunan laifi ko suka zalunci kawunansu suna tuna Allah maɗaukakin sarki sai su yi gaggawa su nemi gafaransa mazunubbansu walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata na mummunan laifi ko zaluntan kawunansu wa hum ya'lamun alhali suna sani ula'ika jaza'uhum maghfira waɗannan sakamakonsu shine wata yafiya ta musamman min rabbihim daga mahalicinsu wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da waɗansu aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙasansu khalidina fiha za su dawwama a cikinsu wa ni'ma ajrul amilin madalla da wannan a matsayin lada na masu aiki jiya mun yi bayanin abin da ake nufi da alfahisha da kuma zulmun nafs malamai da dama sun tafi a kan cewa yana nufin alkaba'ir manya-manyan laifuffuka su ne alfawahish su kuma zulmun nafs a nan warin suna cewa yana nufin asaga'ir wato ƙananan laifi shi ne muka ce to menene haddi mai ke bambance tsakanin babban laifi babban zunubi da ake kiransu alkaba'ir da kuma ƙananan zunubai da ake kiransu as-sagha'ir malamai sun yi bayanai da dama amma za mu faɗi wanda ya fi fitowa fili cikin zantutukan malamai daga ciki suna cewa duk wani abin da aka sanya masa haddi a nan gidan duniya to wannan babban laifi ne duk laifin da aka ce duk wanda ya yi masa haddi a nan gidan duniya to wannan babban laifin ta kamar kisan kai ko babban laifin ta kamar zina ita wannan kam da nassi ma Allah ya kira ta fahisha ko kamar yadda muka gani jiya haka nan kazafi shi ma yana da haddi ba to shi ma qur'ani ya kira kazafi fahisha a cikin suratu an-nur innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون للي ودن سكي صن labarin siyaƙin kuma yana magana kan kazafi ne so ba kawai ya yadu Allah madaukakin sarki jiddu wanda suke son wannan ɗan la'anahumullahu fi duniya wal Allah ya tsine musu duniya da lahira walahum azabun alim kuma suna da azaba mai zafin gaske wato mai raɗaɗi nan sata ko shi ma akwai haddi a kansa ko wadda haka babban laifi ne haka nan shan giya ko shi ma akwai haddi a kansa to duk laifin da aka ce duk wanda ya a yi masa wani haddi a nan gidan duniya to babban laifi ne kamar tsafi ya zo a ingantattun hadisai cewa a kashe matsafi haka kamar liwaɗi ya zo cewa uktulul fa'il ko a kashe wanda ya yi liwaɗi duk waɗannan shi ma liwaɗi kamar da muka gani ya ƙur'ani ya kira shi al-alfahisha to duk abin da yake da wani haddi a nan gidan duniya um, hukuma ayyananniya shi ne ma haddi hukuma da Allah madaukin sarki da kansa ya ayyana ko annabi alaihi salatu wasalam ya ayyana ayi wannan kabira ne abu na farko kenan na biyu du laifin da Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda yayi Allah ya tsine masa cewa Allah ya tsine ma wanda yi wannan abun to wannan shi ma babban laifi ne kamar matsalar riba kenan ko cewa la'anallahu almanini akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai Allah ya tsinewa mai cin riba da mai bayar da riba da mai rubuta kwantaragin riba da shaidu masu bayar da shaida a kan riba kun ga Allah ya ce Allah ya tsine ma mai yin wannan haka nan misali mai bribery and corruption mai karban bribe da mai bayarwa annabi alaihi salatu wasallam ya ce la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi Allah ya tsinewa mai bayar da cin hanci da mai karban cin hanci to duk abinda Allah ya ce ya tsine wa mai yinsa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa mai yinsa wannan babban laifi ne abu na uku duk laifin da Allah madaukin sarki ya ce yana fushi ko ya yi fushi da wanda yake yin sa to shi ma wannan babban laifin ce Allah yana fushi da mai yin sa kamar yadda faɗa dangane da mai kisan kai ko wa ghadiballahu alai Allah ya yi fushi da wanda ke kashe mutane babu gaira babu dalili hmm? sai abu na hudu duk laifin da Allah madaukin sarki ya ce duk wanda ya shi dan wuta ne hmm? duk wanda ya shi an masa wani narko da wata azaba ta lahira to wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan laifuffuka kamar masu take wandansu ma asfala min al'izari fafin nar hmm? shi ma annawa alaihi salatu wasu duk wanda Eh, ya wato ainihin ya bar tufafinsa ya sauka wato ƙasan gwiwan ido yana wato ainihin jan ƙasa musamman saboda girman kai man jarra thawbahu khiyala hmm? cewa Allah ba zai magana da shi barin tashi alƙiyama zai sa shi a wuta wannan ah, babban laifi kenan so kun ga abubuwa guda hudu kenan waɗansu malamai suke faɗa duk laifin da aka samu aya ko hadisi sun an samu waɗannan abubuwan guda hudu a ciki duk wanda ya masa haddi a nan gidan duniya ko Allah ya tsine mai yi ko yana fushi da mai yi ko kuma ya yi mai yi narko da azaba a lahira waɗannan kaba'ir kenan ah, ibn ne ke cewa ya ga maganar shekul islam ibn taimiyya wajen bambance tsakanin alkaba'ir da asaba'ir yana cewa kullu ma ba alaihi uqubatun khasa dunyawiyyatun aw ukhrawiyya fa huwa kabira duk da aka rattaba uquba ke a akansa uquban nan sawa'un nan duniya ne ko na lahira to wannan shine babban laifi so wannan magana ya yi daidai da waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata ko wa ma ja annahyu anhu biduni zikiri uqubatin fa fahuwa sahira duk wanda kuma hani ya zo a kansa aka ce kada ku yi kaza kada ku yi kaza ba tare da an faɗi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu ba to wannan shine ƙaramin laifi Shi ne mene Ƙaramin laifi kamar misalan da waɗansu malamai suka ambata muka gaya muku jiya cewa mutumin da ya sumbanci wata mace ko mutumin da ya rungumi wata mace wata bata halatta a gare shi ba ko mutumin da ya kalli wata mace kallo na wato ainihin sha'awa duka waɗannan haramun alamadokin sarki yana cewa kullum kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ko wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahan sai ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa menene libu'ulatihinna zuwa karshen aya zaka ga har ya kai karshen aya bai ce duk wanda ya haka abinda aka hana ɗin? duk wanda yana da wata ukuba ba bai kuma ce duk wanda bai yi abin da aka ce ya yi ɗan yana da wata hukuma ba sai malamai suka ce waɗannan su ne abubuwa waɗanda suke sara'ir da wannan su ne abin da suka fi fitowa daga cikin zantuttukan malamai na bayyana alkaba'ir daga as-sara'ir to ka ga suna da yawa akwai malamai da suka yi littattafai suna ƙidanya waɗannan ayyuka din kamar al'imamun zahabi ya rubuta littafi na alkaba'ir da ya ambaci alkaba'ir wajen saba'in da wani abu hmm? so ba guda bakwai ba ne kawai wanda ya zo a hadisin abu huraira ko ijtanibu sab'al mubiqat wannan sab'al mubiqat din misalai ne na alkaba'ir amma ba iya su ba kenan sun fi kusa da saba'in da a ce bakwai Allah madaukin sarki yana faɗa mana a wannan ayar cewa su masu takawa idan har suka samu zamiyar kafa suka faɗa a mummunan aiki ko a ƙaramin babban laifi ko ƙaramin laifi to suna dawo taitayinsu hmm? <clears throat> shi ne zakarullah sai su tuna Allah maɗaukakin sarki tuna Allah madaukakin sarki da wato ainihin zuciyarsu kamar yadda ina jin mun faɗi jiya uh, ok to shi zikar, al-raghib al-asfahani cikin al-mufradat yana cewa asalin ma'anan zikar shine wani yanayi na zuciya wadda zai taimaka maka ka kiyaye abin da ka sani shine ma'anar azzikir to zikir ɗin nan yana kasance asalinsa da wato ainihin zuciya ne ya sa waɗansu wadda suna cewa azzikiru zikiran zikirul kalbi wa zikirul lisan <clears throat> shine ka tuna wani abu da ka sani wannan shine zikir tunawa sannan ana amfani da shi wato Uh, sorry kiyaye wani abu da ka sani ana amfani da shi kuma fi nisiyan nisyan wani abu da ka sani sai kamanta kiyaye abu bayan mantuwa shi ma ana wato ainihin uh, faɗa masa zikir hakanan an ambaton Allah madaukakin sarki da baka shi ma ana kiransa zikir shi yasa wadansu malamai suna cewa azzikir ya bil bilkalbi wa ne wa biljawarih shi ambatan Allah yana kasancewa da baki yana kasancewa da zuciya kuma yana kasancewa da gabbai ambatan Allah da zuciya shine ka tuna hukumar Allah madaukakin sarki da girma abinda ya tanada ma masu saɓansa da kuma ka tuna lada da ya tanadi ma masu jin tsoronsa da ni'ima da ya yi tattali domin masu biyayya a gare shi haka nan ka tuna girma da ɗaukakan Allah maɗaukakin sarki da kasancewarsa bai cancanta ka saba masa ba wannan shine ambatan Allah madaukakin sarki a zuciya ambatansa da baki ko shine abin da duk muka sani ko ka faɗi eh, hailala ko hamdala ko kuma tasbihi hmm, la ilaha illallah da yawan maimaita shi ko haka nan subhanallah walhamdulillah da kuma takbir wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shine zikiri na wato ainihin baki al-imam al-talib ashur yana cewa anan nan shi yana ganin ana nufin zikirul kalbi ne wato zikiri na zuciya kuma shine tuna abin da ya wajaba akan bawa ma Allah madaukakin sarki da wasiyya da Allah madaukakin sarki yayi masa kuma wannan irin tunawan shine wadda yake sa mutum ya ji ya buƙaci ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki irin wannan tunawa din shi yake sa ka ji wato ainihin buƙatar ka nemi gafarar Allah madaukakin sarki shafa abu kaza ya wajaba ba ka yi ba Allah ya maka wasiya akan abu kaza baka yi ba wannan shi zai sa ka ji cewa kasarta fi jambillah cewa ka wato ainihin ka tawa wato kai tazgaro dangane da haƙƙin Allah madaukakin sarki kuma wannan shi yake sa ma ka ji kai nadama don me za ka yi abu kaza alhari Allah maɗaukakin sarki ya hana ka to wannan azzikrul alqalbi ɗin shine waɗansu malamai suka yi bayaninsa ta hanyoyi daban-daban wanda za mu gani a cikin littattafan tafsiri amma duk abin da suka faɗa ɗin misali ne na zikirul kalb kamar magana abdahak da yake cewa zikirul ardi alallah za su tana lokacin da za a bujuro da su a tsayar da su gaba ga Allah madaukakin sarki hakanan alwaƙidi yana cewa shine zikru su'al anhu al qiyama mutum ya tana cewa za a tambaye shi me yasa yayi wannan aikin ranar tashi alqiyama hakanan ibnu jarir abbar yana cewa sai su tuna narko da Allah madaukakin sarki yayi basa abin da suka aikata duk wannan zikiri ne na zuciya ko kuma kamar yadda waɗansu malamai ke cewa zakara ma naha zakara nahya Allah za su tuna cewa Allah fa yayi hani akan wannan aikin da suka yi ko kuma zakara ghufran Allah za su tuna cewa Allah madaukakin sarki fa mai yafiya ne don haka mai zai sa ba za su gaggauta su nemi yafiyansa ba waɗannan abu sulaiman addimashki ya ambace su to duka waɗannan suna komawa ne zuwa ga zikro alkalb yawwa so tuna abinda Allah maraukin sarki ya tanadar ma masu biyayya da kuma masu a sabo sanan da kuma tuna shi girman Allah madaukakin sarki Abu Zar yake cewa zikirin anan iri biyu ne na farkon wanda shine mafi mafi wato ainihin na ƙasa shine wannan tuna hukuba da kuma lada da Allah ya tanadar da masu biyayya da hukumar da ya tanadar da masu sabo wannan shine zikir na ƙasa zikir wanda ya fi ƙoli kuma shine su tuna girma da ɗaukakan Allah maɗaukakin sarki da rahamarsa da kasancewarsa yana son bayansa su koma zuwa gare shi su tuba in suka tuna waɗannan abubuwa ɗin wannan shi ne zikirullahi ɗin wannan aya sai ta yi kama da wancan ayar ta suratu al'araf inna ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun waɗanda suka yi suka ji tsoron Allah idan har wata ɗamfara ta shaiɗan ta shafe su ta zakaru sai su yi maza-maza su dawo hayyacinsu su tuna wannan abin da muka ambata da zukatansu fa'idahun mubsirun shi kenan sai kaga sun farka sun wato ainihin dawo kan hanya dawo kan hanyar shi ne abin da Allah ya faɗa a nan sai su tuba izuwa gare shi inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wannan shine zikr dam ibn uthaymin yake cewa ba da baki ake wannan zikirin kadai ba ana yin sa da zuciya kamar yadda muka ji mummanai sukan yi wannan kuma wannan yakan sa su ambaci Allah a baka bayan sun ji a zukatansu kuma su ambaci Allah a baka ɗin ta hanyar la ilaha illallah tun zai wani kuskure in ya ji zuciyarsa ta nuna masa cewa ha ah, baka san Allah ya hana wannan abun ba sai ka je la ilaha illallah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wannan shi ma ambato ne na Allah madaukakin sarki a yayin da mutum ya fada zamiya na aikata laifi babba ko karama ko karama to shi ma zikirin baki din ya fita ko kuma ya ce astaghfirullah ko astaghfirullah shi ma zikiri ne wanda ake yin sa da baki sannan yana cewa ba suna takaita da zikirin baki ko ko zikiran wato ainihin zuciya kadai ba a'a sukan kai har da zikiri na gabbai menene zikirin gabbai shine su wato ainihin su ji abin a jikinsu kuma su daina madaukin sarki yana cewa Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله مدوكين سركي شيني يسوكر دا زنشي وندي في fi نيكو الله الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها littafi ne mai kama da junansa wajen kaiwa makura na zibi wajen kaiwa makura wajen shirya wajen kaiwa makura wajen warware gaskiya da bambanta ta da ƙarya shine mutashabihan duk yana kamanceceniya da juna taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun masu jin tsoron mahaliccinsu na girgiza idan ana karanta musu alqur'ani mai girma thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan fatunsu da zukatansu sai su sanyaya izuwa ambatan Allah madaukakin sarki haka Allah ya siffanta mummanai cewa in aka tunatar da su in suka ji ayoyin Allah madaukakin sarki aka karanta musu ayoyin to sai kaga ga zukatarsu tana kaɗawa wanda wannan yana tasiri a jiki za ka ga mutum ya kaɗu saboda nadama akan mummunan aiki da ya yi wa idha tuliyat alaihim ayatu abanin na mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum mummanai kamalallu sune waɗanda idan ah, aka ambaci Allah madaukakin sarki zukatansu suna wato ainihin kaduwa to sawa'un an ambata ne sun ji ko su suka ambaci Allah maɗaukakin sarki ɗan. to zukatansu na girgiza wannan sai tasiri a wato ainihin gangan jikinsu sai su bar wannan sabo din a gurguje su yi nadama na fadawa cikin wannan sabo ɗin. abubuwan da suke kai mutum izuwa ga sabo a mafiya yawan lokaci abubuwa ne guda biyar na farko shaidan na farko shine ne shaidan shaidan yi rantsuwa cewa la nahum ajma'in cewa sai ya batar da ɗan adam mutane gaba ɗayansu ta hanyar wasuwasi Allah madaukin sarki ya ba shi wannan dama ɗin zai iya shiga yi wasuwasi makowa mu kuma ya ba mu kariya yadda za mu kare kanmu daga wasuwasin shaiɗan, idan ka yi riko da kariya to ba zai cutar da kai da komai ba shine Allah madaukakin sarki ce bayina masu riko da wannan kenan baka da wata iko baka da wani iko a kansu inna ibadi laysa laka alaihim sultan baka da iko ba za ka ma iya yin waswasi mabayina da suka yi riko da wato ainihin abubuwan da muka ba su domin su kare kansu daga shaidan ba wanda akwai isti'aza da yawan zikiri da shagaltuwa da ayyukan ibada da farga na wato ainihin zuciya a kowane lokaci na biyu daga cikin abubuwan da suke kai mutum izuwa ga sabo su ne shi ne son rai na mutum wadda Allah ya kira an nafsul ammaratu bisu son rai ga wani abu kasan mara kyau ne amma sha'awa na zuciya sai ka ji kana son abin sai kuma ka samu rauni wajen danna zuciyar da kawar da kai daga wannan abin da zuciyarka ta yi sha'awarsa wannan sai ja mutum ya je ya fada a sabo sawa'un na zance ne ko na na aiki da gabbai ne ko kuma da dukiya wannan abu na biyu kenan masu janyo mutane izuwa ga sabo abu na uku mai janyo mutane izuwa ga sabo su ne iyali matanmu hmm? so da yawa muna bin soye-soyen zukatan matanmu wani lokacin kuma za su nemi mai wani abu wanda ba daidai ba ne mun kuma san ba daidai ba ne amma domin mu faranta musu rai hmm? domin kadaran su ya ɓaci su ma su hana mu wani abu da muke bukata ko muke so da kuma rauni irin na ɗan adam wajen ganin ya biya buƙatar masoyinsa to sai mu fada ciki in na ma amwa'in eh, ne ya ayyuhal amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum to wannan da azwaj da aulad din al'ahal nake so in ce da matanka da 'ya'yanka suna iya kai ka zuwa ga halaka al'ahal anan ana nufin iyalinka a karon farko 'ya'yanka a karo na biyu da ma iyalinka na sama su ne iyayenka waɗannan wani lokacin suna iya saka ka ka je ka yi wani abu wanda ba daidai ba ne kuma kai ka bi son zuciyarsu ka fada a ciki abu na hudu shine almal dukiya dukiya dukiya na kai mutum izuwa ga wato ainihin dagawa na kai mutum izuwa ga dagawa waɗansu malamai suna hada da dukiya da kuma matsayi waɗannan abubuwan guda biyu sukan yaudari mutum su wato ainihin roɗe shi mutum ya ga yana da kuɗi a hannunsa to yana ganin sai kuɗin nan su raya masa ai duk abin da ya ga dama ya yi za ka gwani lokacin mutum yana da kuɗi ko a family ne ba wanda zai iya ce masa bari ya bari ko so da dama ma in kani ya yi kuɗi shi yake zama wa a gida ko da akwai yayu to fa komai za a zo wurinsa ne shi ɗin ma zai jira a zo ne ba zai ce a akwai yayansa bari bi yaya ba mun gane ko to kuɗi ya halakar da mutane da yawa yana daga cikin abin da yake sa mutane su fada cikin alfahsha ko wani abu sai da kuɗi ake yin sa to kawai kana da kuɗi zai bari kai ba ka yi mana ko masu kuɗi suna yi to ya za ya ce kowa yana yi kai ba ba za ka yi ba kada ɗauka kuɗinka ne bai kai ba yasa ba kai ba kai ma sai ka faɗa ciki haka nan matsayi yana mantar da mutum a akwai da saboda jin daɗin matsayi da kujeran mulki da tsananin giyan mulki sun ma ce babu Allah waɗansu ma sun ce a su ne Allah saboda kawai wato ainihin mulki abu na ƙarshe su ne abokan zama hmm? al-asdiqa'u al-akhillau da Allah madaukin sarki ya ce ba'dhum li al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin sune abokan zama abokanka suna iya saka ka cikin hali na saɓo. ɗazu muke magana a wajen lacca da 'yan jaridu suka shirya wanda gabanan nasarawa shine guest speaker na daga shi abin da ya faɗa kan azumin lecture ɗin an yi magana ne akan wai fasting beyond food developing uh, self menene conscience ne Ko ne an takwa to shi ne yake cewa kana azumi kuma kana ƙarya kana gulma kana haɗa wuri yake cewa irin abin nan da ake yi a nan garan a wato ainihin wajajen majalisa majalisa ai abokai ne ana ake taruwa ai wani wani baka taba yin wani abu ba abokan ka hira zai zo a ce ka taba yi abu kaza ka ce ka ai ban taba ce kai kana namijin kana namijin a ce baka taba yi abu kaza ba haba bari gobe zan dauke ka muje waje kaza haba muje ya ce eh muje shikenan abokanan zama waɗannan su ne manya-manyan abubuwa da suke janyo mutum ya fada saɓo to wanda yake mai takawa duk lokacin da ya fada a dalilin shaidan ya zamar da shi ko zuciyarsa ta zamar da shi ko dukiyarsa ta zamar da shi ko iyalansa suka zamar da shi ko kudinsa da mulkinsa suka zamar da shi ko kuma abokanan zamansa suka zabar da shi to nan take ba tare da ɓata lokaci ba sai tuna Allah maɗaukakin sarki shi ne abinda Allah ke faɗa a nan sai su tuna Allah maɗaukakin sarki a nan ba ana nufin tunawa na baki kaɗai ba shi yasa a sheik ibn usaimin ke cewa tunawa uku ɗin suke yi a lokaci guda wanda wannan aya duk tana nuni akan haka din shi yasa da dama malamai a karkashin wannan aya suna cewa ba ana nufin mujarradu zikirin lisan ba ba ana nufin kawai a zikiri na baki ba ne ana nufin duka ne a ana nufin zikirin da zai haifar mutum da karayar zuci da nadama da bakin ciki bisa fadawa cikin wannan aiki bayan Allah madaukakin sarki yayi hani a kai kuma yana tare da wato ainihin sani haka din shi yasa Abdul Ashur ke cewa wa amma dhikrul lisan fala ya yatarattabu alaihi dhalik yace ambaton baki kawai ba baya haifar da wato ainihin tuna wannan abin girman Allah da kuma hukubarsa koko ni'imarsa haka da ya dace kamar yadda za mu zo mu yi bayani an ce mu ambaci Allah da baki ne saboda ambatan nasa ya sa zuciyarmu ta ɗauka sai ta ji waɗannan abubuwa ɗin shi yasa ibn ibn ashur yake cewa tuna Allah a nan wajen yana nufin tuna umarninsa da haninsa da alkawarinsa da kuma narkonsa to idan suka yi haka suka tuna Allah mai suke yi Allah ya ce zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wannan fa'u din fa'u tartib ne wa ta'qib wato da gaggawa suke yi shi yasa ibn usman yake cewa wannan ayar yana wannan ayar tana nuna gaggawa wajen yin tuba to ban asalin maganar ma ai Allah yana umarni ne da ai gaggawa wajen waɗannan ayyuka ɗin waɗannan siffofin da ya ce na masu jin tsoron Allah cewa ai gaggawa wajen riko da su domin su din gaggawar riko da su ɗin sababi ne na gafarar Allah madaukakin sarki da kuma shiga aljanna ɗinsa mun faɗi al'istighfar shi ne neman gafara gafara kuma mun yi bayanin ta a yadda muka yi tafsirin sari'u ila maghfiratin ko muka ce ta kunshi wato sitar ta zunubi a ɓoye laifin da kake yi kuma a kawar da kai ma'ana kar a kama ka da laifi ɗin wannan shine ma'anan gafaran zunubai ibn ashir yake cewa majaz ne a shi wannan abin da muka faɗa na biyu ɗin ya ce wa huwa majazun fi adamin mu'akadati ala zamb ibn usaimin ya faɗi cewa cikakkiyar gafara ita ce da ta kunshi abubuwan guda biyu a ɓoye zunuban naka kamar yadda muka faɗa a hadisi da Allah madaukakin sarki zai wato ainihin kawo mutum sai ya sanar da shi kurakuransa kai abu kaza lokaci kaza kai abu kaza bawa ya ce eh na ya Allah sai ce kuma na suturta ka a duniya in ban da ni da kai babu wanda ya san ka aikata a duniya ko to yau kuma zan gafarta maka hmm? ba zan kama ka da laifin ba wannan shi ne cikakken gafara to abinda suke nema kenan ma'ana na farko ya Allah ka yi mana sutura kada ka sa mutane su gane wannan zamiya da muka fada ciki sannan ya Allah ka yafe mana kada ka kama mu da laifin wannan aikin aron ran alkiyama wannan shine ma'anar istighfari an je kai istighfari abinda kake nema kenan a wurin Allah madaukakin sarki malai ce shi yasa ma sara yu'adda ila adh-dhanbi billah ad-dalla ala at-ta'lil kama kama ha huna shi yasa ana cewa ighfir lana ha ighfir likaza suna neman gafara saboda me saboda abinda suka aikata cewa ya Allah wannan abin da muka aikata ya Allah kada ka kama mu da laifi a kansa kamar yadda ya faɗa nan suka ce ya ce fastaghfaru lidhunubihim ko a wani waje yana magana da annabi alaihi salatu wasallam ya ce wastaghfir lidhanbika wastaghfir ka nemi gafarar Allah saboda mai zunubi da ka aikata Allah maɗaukin sarki kada ya kama ka da laifin wannan ɗin me yake nufi da cewa da sun tuna Allah sai su yi istighfari wannan istighfarin yana nufin faɗin astaghfirullah astaghfirullah a baki kawai al-imam at-tahir wa ashirki cewa lamma kana talabu as-safhi 'an al-mu'akhadhati bil-dhanbi لا يصدر إلا عن ندامة ونية إقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه كان الاستغفار في لسان الشارع بمعنى التوبة يشي كسن شوار نيمن يافيا دقا زنبي كنيمي أكور دكي كدا أدم كيك دليفي بايا ساموا sai a dalilin nadama da kuma niyan barin aikin da kuma nufin kada a koma aiki ɗan, shi yasa istighfari a yaren shari'a yana zuwa da ma'anan tuba ya ce iz kaifa ya ƙulubu al'afuwa a nizambi man huwa mustamirun alai aw azimun ala muawadati yace saboda ta yaya mutumin da yake dogewa akan zunubi zai nemi a yafe masa zunubin alhali yana ci gaba da yi ko kuma a'a yana da azama a zuciyarsa cewa zai sake komawa izuwa ga zunubin yanzu a hankalce wanda ke irin wannan yanayin zai nemi a yafe masa zunubi ɗin ina ce mutum yana da hankali kuma ya san Allah kuma yana girmama Allah ba zai haka ba ko ya zanto yana cikin sabon kuma yana ce Allah ya fi mun Allah ya fi mun kuma yana yi ko kuma ya zanto yanzu bai yi ba ya yi jiya yau bai samu daman yi ba amma yana tunanin gobe in ya samu dama zai yi a yan tsakanin sai ce ya Allah ka yafe mu mai wanda ke girmama Allah kuna ganin zai yi wannan malam ya ce walau talaba zalika fi tilka alhala lakana aksara isa'atan min adh nazam. da mutum zai nemi haka a irin wannan yanayin to da yafi munanawa sama da wato laifin da ya fada a farko wannan saboda yana nuna jur'a yana nuna kekashewar zuciya da nuna rashin ko unkula da nuna rashin girmama Allah madaukakin sarki da haka yin haka ya fi muni akan zunubin da ya afka a ciki sannan ya ce falidhalika udda al huna rutbatan min maratib taqwa shi yasa ma aka yi la'akari da istighfari a nan a matsayin martaba daga cikin martabobi na jin tsoron Allah madaukakin sarki saboda haka manan fastaghfaru li dhunubihim suka nemi yafiyan Allah mazunubansu mana suka tuba suka mene suka tuba tuba ta gaskiya irin wacce Allah madaukakin sarki yake kiran mu su ya ayyuhal ladina amanu tubu ila taubatan nasuhan ya ku mummunai ku tuba izuwa ga Allah tuba tatacciya tuba tsaftatacciya eh, tuba wacce ba 'yar wake-wake ba wacce babu mix a cikinta ita ce taubatan nasuha ita ce yake kiran mu ne gaba suyi su yi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mummunai domin ku samu babbar rabo wannan shi ya saba malam yake ƙara da cewa walaisa istighfaru مجرد قول أستغفر الله باللسان والقائل ملتبس بالذنوب يشي استغفاري باشي بني كوي فدم متن دباكنس أستغفر الله كما ينا وتعينهم دلميه cikin aikata zunubai mutum yana zunubi kuma yana cewa astaghfirullah da bakinsa yana ganin wannan faɗin ya kankare masa sa ba shine istighfarin da Allah yake magana ba yana maganan tuba ne tuba wacce za ta yi tasiri ma mazuciyanka da gaban jikinka da kuma shi harshenka shi yasa malamai suke cewa wa shurutut taubati salas go annadamu ala ma fat wannan nadama shi da wani shi zai kawo zikrullah din ambatan Allah a zuciyarka shi zai haifar maka da wannan nadama din eh, sai mene anniyatu ala an la ya'ud mutum yayi niyyar cewa ba zai kuma sake afka ma wannan da gangan ba mai nauka din wani ya turka al-ma'siyako in kana mutalabbisan biha kuma ya bar zunubin hmm? idan ya tuna Allah din a lokacin yana kan zunubin to shi ne bil jawari din kenan ko zai bar zunubin zai yi nadama kuma zai kudurta a zuciyarsa ba zai kuma maimaita ko fadawa cikin wannan laifin ba yana mai sane wato ba zai koma kan wannan zunubin ba da gangan al'imamul kurtubi a nan yana cewa malamanmu suna cewa al’istighfarul matlub gafarar da ake nema ake bukata bawa yayi huwa alladhi yahullu aqdal al-israr shine istighfarin da zai kwance daurin niyan dogewa akan abu wa yathbutu ma'nahu fil janan wadda ma'anansa zai tabbata a gabbai wanda zai sa mutum ya bar abin kenan ko yace lat talaffuz bil lisan ba kawai furuta da baki ka ce ya Allah ina neman gafara ba sai ce fa'amma man kala bi lisanihi astaghfirullah mutumin da zai faɗa da ba harshe kawai ya ce astaghfirullah wa kalbuhu musirrun ala ma'asiyati amma a zuciyarsa yana nan a dogi kan sabansa to sai ce fastighfaruhu zalika wannan neman gafaran da mutumin nan wanda a zuciyarsa bai yi nadama ba bai kudarta cewa ba zai sake ba to neman gafaran sannan ma ya taju ila istirfarin nan da ya yi shi kansa yana neman ya nemi ya tuba daga Allah daga wannan maganar da ya faɗa shi ne abinda a tsarin mashi da ke faɗa ko cewa yin haka ya mafi muni akan saƙon nasa فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار حريك شاء وصغيرته لاحقة بالكبائر كما قنانا زنبان دا إرن وانا متوم يكي تو ذات قمو أهنكلي إذو أغا ببان ببان لفي حريك شاء أرويتو rawaito مغانا magana الحسن البصري yana cewa istighfaruna yahtaju ila istighfar neman gafaran da muke yi yanzu shi kansa yana neman mu nemi gafaran Allah akan yinsa saboda me ba ma yinsa yadda Allah yake so ba ma yinsa yadda Allah yake so to ya Allah zai yafe mana bayan neman gafaran Allah ma ba mu yi shi yadda Allah yake so ba zuciyarmu tana wani waje daban abinda muke faɗa yana wani waje daban idan zuciya da rai idan zuciya da baki sun yi hannun riga fa abinda Allah ke la'akari da shi shine zuciya ba bakin ba to a zuciya kai baka damu ba baka ma niyan dainawa amma a baka kawai kana ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kuma da ka da kaga aikin sabo zaka ruga ka tafi wurin wannan istighfarin naka izgili ne ma Allah madaukakin sarki shi yasa irin waɗannan suke cewa yahtaju ila istighfar qultu al-imam eh, al-qurtubi yake cewa wannan maganar fa an ce al-hasan al-basri ne ya faɗa al-hasan al-basri wane ne shi a wani zamani ya yazo tabi'i ne fa ko alhassan albasri tabi'i ne to yana cewa alkurtube ke cewa hada ya kuluhu hufi zamani wannan tun a zamanin tabi'ai ke nan fa alhassan albasri yana faɗi wannan magana fa kaifafi zamani na hada ce to yaya kuma wannan zamanin namu hada alladhi yura fihi al-insan zamanin da zaka ga mutum mukibban ya kifu ala zulm akan zalunci shi kawai cuwa-cuwa ne hmm? ba za a bashi kuɗi ya kai ma waɗansu ba sai ya ci amana ba za a bashi mace e mata tarbiya ba sai ya ci amana yana cin amanan iyayensa yana cin amanan matansa yana cin amanan 'ya'yansa yana cin amanan aikinsa ba wani abu da za a bashi sai ya yi coge a ciki shine ne mukibban alazul ya ce yaya wannan zamanin namur za ga mutum shi zalunci yake koyaushe harisan alaihi la yuqla kai kwaɗayi ma yake bin zalunci yake baya dainawa wasu fi yadi kuma koyaushe da salbi hannun shi koyaushe da shalbi a hannun shi irin wadanda za ga kuna magana da su ma suna jan shalbi suna magana suna jan shalbi sun zo matsalaci da shalbi suna aji da shalbi kuma duka suna ja suna hira da shalbi nuna nuna maka shalbi su zakirai ne amma ka ba su naira 500 ka ba su ka ce ba abokin zamansa ba zai bayarwa yace wasubhatu subhatu fi yadihi za'iman annahu yastaghfirullaha min dhanbi yana riya cewa washi yana neman gafaran Allah ne daga zunubansa yace wa zalika istihza'un minhu was al-qurtubi cewa wannan mutumin izgili yake da raini ba Allah madaukakin sarki wa fi tanzil ya zo Al-Qur'ani wala tattakhidhu ayati llahi uzwan kada ku yadda ku riƙi ayoyin Allah madaukakin sarki a matsayin ababen wasa ko izgili wannan maganan na kwatankwacinsa an rawaito daga wannan matan mai bauta rabi'a al'adawiya ita ma tana cewa istighfaruna yahtaju ila istighfar neman gafaran mu shi kansa yana bukatan a neman masa gafara wannan maganan ba a sake ke ba an faɗi irin wancan neman gafara ne ko kada ka ce yanzu kenan mun zo mun ce ku daina istighfari a'a ba haka bane dole ku istighfari amma ku irin wanda shari'a ta ce kai istighfari ba kai a baki safurla safurla safurla safurla safurla ko kuma ana yi ma kana surutu in an ce yaya ka ce kana yi da zuciyarka istighfari da zuciya ko ambata Allah da zuciya ba zai yi kana yi kuma hankalinka yana wajen wani ba don haka anan ya ce inda ya an faɗi abin haka a buɗe to wannan akwai gulu akwai mubalaga saboda ai an Allah ne ya nemi mu istighfari din da mai da da bakunanmu da harsunanmu ya ce fi kalamiha mubalaga fa inna istighfara bil qawli ma'murun bihi fi din yin istighfari wato faɗan istighfarin nan cewa astaghfirullah astaghfirullah an yi umarni da shi a addini li'annahu wasilatun saboda mai saboda hanya ce litadhakkuri adh na tana zunubi wal hilati lil iqla'i an kuma dabara ce ta wato ainihin kaiwa izuwa ga yankewa da barin laifi wannan kun ji dalilin da yasa aka ce mu furta da bakin mu kenan abinda kafi yawaita ambatansa da baki ya fi shiga zuciyarka abinda ke ya zauna a zuciyarka shine wanda koyaushe kake begen ka furta shi ka ambaci sunansa to haka ake so Allah ya zauna daramdam a zuciyarka ya zanto kana yawan ambatansa kuma kana neman gafaransa ba kawai an yi umarni ne da yin istighfari da baki ba an faɗi lada mai ɗimbin yawa ga wanda suke yin wannan istighfari na baki amma da maksudin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta su ne waɗannan abubuwa da muka ambata to haka masu jin tsoron Allah suke tuba zuwa ga Allah idan sun yi kuskure idan sun faɗa babban laifi shi yasa ma muka ce kamar da ibnu ibnu atiya da al-qurtubi suka ce wa haula'i humut tawwabuna sune masu yawan tuba Allah ka sa mu cikin su ka hana mu irin tuba na jebu ka sa mu tuba na wato ainihin gaskiya sauran abubuwan da ke da alaka da tuba sune zamu karkara bayanai a kansu gobe in Allah ya kai mu da falala Allah madaukakin sarki ya ba mu lada na abin da muka faɗa daidai wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa kaga in yake ko شو ما بارك الله بارك الله